عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائرات رائحات ثيبات وأبكارا idan annabinsa ya sake ku kusa yake annabinsa tsarkakakke ya sauya masa waɗanda suka fi ku masu miƙa wuya gare shi masu imani da Allah da manzansa masu ɗa'a ga Allah masu tuba daga zunubansu masu bauta wa ubangijinsu masu yin azumi wasu zawarawa wasu budurwai waɗanda babu wanda ya kusance su sai dai shi sai dai annabi bai sake su ba